أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمة الله أيومنا يمتشينا lahadi 17 ga watan zulkaida shekara ta 1434 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 22 ga watan tara shekara ta 2012 ko da 13 miladiya darasin da ya gabata mun tike da ƙarshen hadisi na 600 daidai haka ne a cikin babul wara'i wa tarki shubahat cikin kitabul ma'amurat mun karanta hadisi na 600 hadisin Nawas dan Sam'an na'am da aka za mu tashi kenan hadisi na ɗari shida da 601 mala ce wa an wasiba ibn ma'bad radiyallahu an an karɓo daga wasi ba ɗan ma'abadin Allah ya ƙara masa yadda ya ce. A taitu, rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam na je wa Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala ina zuwa wajensa kafin in ce da shi komai sai ya ce da ni jigita tas'alu anil birri wal ism na san me ke tafe da kai zuwa kai kana tambaya ko dan kai tambaya akan nagarta da kuma aikin laifi to wannan me kenan yake nuna ba yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anai masa wahayi domin idan ba dan ane masa wahayi ba bayan da za a yi ka taho baka gaya masa ba baka sanar da shi ba yana kallon ka ya baka labarin abin da ke cikin zuciyarka to wannan alama ce ta cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ane masa wahayi domin in ba ta hanyar wahayi ba ba ta yadda za a yi mutum ya san abin da ke cikin zuciyar mutum dan uwansa domin sanin abin da ke cikin zuciyar bayi yana daga cikin abin da Allah yake banta da shi sai wanda ya ga damar ya sanar cikin bayinsa annabawa manzanni ta hanyar wahayinsa domin ya ce wala kad kalakanal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu mu muka halicci mutum kuma mu muka san abin da ke cikin zuciyarsa mu muka san me saka masa abin da zuciyarsa take saka masa wal in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ko ku bayyanar da abin da ke cikin zukatanku ko ku boye shi Allah ya sani to da haka ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne mafi masani dangane da abin da ke cikin zukata da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin wasi ba dan ma'abad sai ce ai zuwa kai dan kai mun tambaya akan nagarta shine albir kuma dan kai mun tambaya akan al-ism wanda kuma shine sabo albiru dukkan wani abin da idan mutum ya yi zai samu lada al-ismu duk abin da idan mutum ya aikata zai ɗauki alhaki shi ya sa mutumin kirki sai a ce da shi me albaru jam'insa sai a ce Al-Abraru, kalla inna kitabal abarari jam'u bar shi shine laifi mai laifi sai a ce al'afimu an gane ko wa man lam yujawwidil qur'ana afimu kamar yadda ibn al-jazari yace duk wanda yana da damar ya je ya koyi tajwidin qur'ani ya yazo yake karanta qur'ani da ka afimu mai sako ne abin da yake laifi yake yana karatun qur'ani maimakon ya samu lada kuma alhaki yake ɗauka. jam'insa sai a ce asimin an gane ko asimin masu sako to daka al-ism sako albiru kuma nagarta qultu wasiba dan ma'abar yace sai nace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da ni ka zo ne zaka yi min tambaya akan kaza da kaza da kaza qultu yace sai nace na'am haka ne domin hakan ne kuwa a wata ruwayar wajen imamu ahmad cikin musnad فقلت والذي بعثك بالحق ما ituka as'alu ko ghairihi ko as'aluka an ghairihi a wata ruwayar cikin musnad na imamu Ahmad yace wallahi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba abin da ya kawo ni sai dan in maka tambaya akan wannan ba waninsa ba ma'ana abin da ka faɗa haka yake a cikin zuciyata zuwa ne in maka tambaya akan aikin nagarta da kuma aikin sako malamai suka ce wannan yake nuna nagartar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kullun abin da ke gaban su kullun abin da ya dame su kullun abin da yake data su da kasa su yi tambaya akan abin da zai sada su da Allah dan su aikata su yi tambaya akan abin da zai nisanta su ga Allah dan su guje masa ba fa zuwa ya tambaya akan yau dala nawa bace duk da ba ta ne laifi ba ne tambaya akan yau dala nawa ce a kasuwa ba zuwa ya tambaya ba akan yau nawa ake sai da riyal yau nawa ne dila kaza yaushe kaya kaza za su zo ba wannan ya kawo shi ba ba wai kuma dan yin wannan laifi ba ne amma su sun fi tambaya akan abin da ya fi wannan amfani shine abin da zai sada su da Allah da kuma gudun abin da zai hada su da Allah subhanahu wa faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi istafti nafsak kalbaka ba sai kayi mun tambaya ba tambayi zuciyarka da kanka za ta baka amsa sai manzo Allah yace albirru matma'annat ilaihin nafsu shi aikin nagarta shine duk abin da zuciyarka ta natsu da shi ma'ana mutum ko da bayi da aya bayi da hadisi bai haddace qur'ani ba bai haddace tarin hadisai ba zuciyarsa kadai za ta iya dora shi akan tafarki madaidaici domin zuciya Allah ya sanya mata wata na'ura da take iya tantance tsakanin gaskiya da ƙarya zuciyarka da kanka za ta gaya maka cewa kaiwa na kaji tsoron Allah abu kaza ba daidai bane ba kafin a ce maka qala Allah kafin a ce da kai qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma dai bisa ga adalcin Allah bisa ga jin kan Allah da bayinsa kuma tare da haka ya turo musu da annabawa ya saukar musu da manzanni da littattafai da komai dan ya dada kama su da hujja rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul amma malamai suka ce ko ba qala allah ba qala rasul cikin zuciyar dan adam akwai wa'azin Allah akwai wata na'ura da rariya da take tantance masa gaskiya da ƙarya gaskiya da nagarta zuciyar ɗan adam tana natsuwa da ita amma aikin laifi in duk mutanen garin ku suka ce ayi sai ka ji zuciyarka bata kwanta ba baka samu nutsuwa ba to kai da kanka zaka yi wa kanka hisabi shi yasa a ranar lahira za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka kai da kanka zaka yi wa kanka hisabi domin aikin kirki kai da kanka zaka san shi zuciyarka za ta nutsu da shi aikin banza sabo zuciyarka za ta nuna maka cewa wannan fa ba daidai bane da aka sai annabi ya ce da shi istafti qalbaka tambayi zuciyarka yi wa zuciyarka fatawa albirru aikin kirki aiki nagari matma'annat ilaihin nafsu shine abin da zuciya ta nutsu da shi anna ilaihi alqalbu kuma zuciya ta tsayu a kansa da annafsu da alqalbu wani lokaci sukan zo da ma'ana guda annafsu hiya alqalbu alqalbu hiya annafsu an gane ko wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu an nafsa ana ana nufin kalb an gane ko wa nafsin lawama ana nufin al-qalb ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna al-qalb to sannan akan ce an nafsa ana nufin rai to rai kuma daban zuciya kuma daban domin rai shine abin da mutum yake rayuwa da shi an gane ko amma zuciya kuma wani abu ne a gangan jiki wanda shine sitiyarin jikin ɗan adam to sai dai malamai suka ce me yasa akan kira zuciya da sunan nafsu a wani lokaci saboda bisa ga zato mafi rinjaye duk da ba a da tabbas ran ɗan adam a zuciyarsa yake zuciya ita ce rayuwa ta yadda in ta mutu mutum ya mutu in ta rayu mutum ya rayu in ta gyaru mutum ya gyaru in ta ɓaci mutum ya ɓaci kamar yadda bayani ya gabata a darasin da ya shuɗe to shi yasa ma wani lokaci sai a yi itlaqin kalimatun nafsi alal qalb to amma kaga wannan hadisin an bambanta su a farko aka ce istabti kalbaka yi wa zuciyarka fatawa kuma aka ce albirru matma'annat ilaihi an nafsu da sunan nafsu kuma dai zuciyar ake nufi sai aka ce kuma watma anna ilaihi alqalbu shi ma dai annafsa din ake nufi wal ithmu shi ko sabo ma haka fin nafsi shine abin da ya sosu a rai ya kasa tsayawa waje guda zuciya ta kasa natsuwa da shi domin haka shine motsi daga nan ake cewa kaikayi hakka susa ma hakka haka abin da yake sosuwa a ranka ya kiya tsaya waje ɗaya domin susa shine a rinka yawa da hannu ko a rinka mammotsa shi a waje ba ka tsayar da hannunka ka a waje ɗaya ka ce kana susa susa shine mai motsawa to da ka rashin kwanciyar hankali da rashin natsuwar zuciya akan abu guda akan ce da shi haka wal ismu ma haka fi nafsi sabo shine abin da ya soso a cikin rai wa taraddada fi sadari ya kai kawo a cikin kirji zuciya ta kasa natsuwa da shi ko mun yawan mutanen da suka gaya maka shi ko mun yawan magoya bayanta zuciya ba ta nutsuwa da ita in dai ba daidai ba ce ba in dai ƙarya ce in dai saƙo ne shine yace wa in aftakan nasu ko da mutane gaba ɗaya sun maka fatawa sun ce je kai kaza sai zuciyarka ta nuna maka ba daidai ba ne ba an gane ko wa aftauka kuma inda za su nemi fatawarka kai ma haka za ka gaya musu ko sun baka fatawa sun ce da kai kaza kaza daidai ne to in ba daidai ba bane zuciyarka za ta saba za ta ji bai mata ba za ta ji tana shakku za ta ji tana kokonto to haka nan inda mutane za su ce na gaya mana menene abin kirki menene kuma sako to kai ma ka faɗi irin wannan magana da izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithun hasan wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa mai darajar hasan rawahu ahmad wa darimi fi musnadaihima imamu ahmad da imamu darimi sun rawaito shi ko sun fitar da shi cikin littafin su na musnad guda biyu musnad na imamu ahmad da musnad na imamu darimi a wata ruwayar cikin musnad na Imam Ahmad daga hadisin Sa'alaba Abi Sa'alabat al-Khushani Allah ya kara masa yadda yace qultu ya rasulullah akhbirni bima yahillu li wa harmu alayya Abu Sa'alabat al-Khushani yace ya ma'aikin Allah gaya min abin da ya halarta gare ni da wanda ya haramta a gare ni kala sai annabi kala mai ruwaya yace fa sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa sawwaba fiyya nazar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare mun kallo sama da ƙasa kafin ya bani amsa an gane ko domin me shi malami kamar likita ne dole sai ya san cuta yake faɗar me magani shi yasa malamai suka ce mutum biyu ba ka ɓoye musu ka, in ka ɓoye musu kuma zaka ka mutu da cutarka da likita da malami yanzu da za zo da ciwo a al'aurarka likita yayi yayi ka ce wani abu ne da yake damuna za mutu da ciwon ka. in ya kwaba ma magani ma zai baka wanda ba zai maka amfani bane ba to haka nan da zaka zo kai wa malami rufa rufa akan wata fatawa idan ya baka amsar ba za ta warkar da kai ba to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sau da dama idan kai masa tambaya kan ya baka amsa sai ya kalle ka tukun ya karance ka da kyau in ma da gaske ne zai gane Allah zai masa wahayi in ma rufa rufa kai masa zai gane Allah zai masa wahayi nana hafsa ta gaya wa ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tambayar ba ta gaskiya bace ba an yi rufa rufa a cikin ta domin abdullahi dan umar ne yayin mummunan mafarki yana tsoron ya faɗi mafarkin ai masa fassara fassara ba ta yi masa daɗi ba sai ya tafi wajen ƴar uwarsa hafsa ya ce ki ce wani ne yayin mafarki kan ki faɗi sunan mai mafarkin ga abin da ya gani ga abin da ya gani a bashi amsa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo Hafsa ta koye waye mafarki tace wani yayi mafarki wai kaza da kaza sai ya dariya ce ai dan uwanki ne Abdullahi saboda ane masa wahayi to haka nan miqdadu dan aswad yace Ali ibn Abi Talib ya tura ni in masa tambaya wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai yace kan in faɗi waye mai tambayar ni mutum ne mai yawan mazi sayyidina Ali yana yoyon mazi Ya ce to sai na ji kunyar in je in tambayi annabi gaba da gaba saboda matsayin da ke tsakanina da shi na surkuntaka limakan ibnatihi minni saboda matsayin yarsa a wajena da haka sai na tura mikidadu je ka ce masa kaza kaza kai ne ko wani ne a wata ruwayar da mikidadu ya faɗa sai annabi ya ce ka ce da shi <laughs> ya gasilu zakarahu wa ya rinka wanke azzakarinsa kuma yana wanke inda maziyin ya taba nan ya ci gaba da sallasa, kaga an kyaro cewa tambayar ba ta sa bacci to da haka anan shi ma Abu Sa'alabat batul kushani yace da na tambayi Annabi ga yaman abin da ya halatta gare ni da wanda bai haramta ba da wanda ya haramta gare ni yace sai da Annabi ya kare mun kallo to dan sannan sai ya bada amsa fa qala yace birru ma sakanat ilaihi nafsu shi aikin kirki shine abin da zuciya ta nasu da shi tunkan a jawo aya tunkan a faɗi hadisi an gane ko watma anna ilaihi alqalbu zuciya tana ta samu natsuwa tattare da aikata shi kuma baka jin kunya baka jin nauyin kowa yaga ga kana yi in ma ka boye sai dai dan tsoron kada riya ta shiga amma ba wai dan kana tsoron ka a ganka ba yanzu dan kana sallah baka so ne ya ganka sai dan gudun kada riya misali in sallah ce ba ta farilla ba ta nafila kamar tsayuwar dare dan kana yi baka so ba a ganka gudun kada riya ta shiga amma yanzu da za ta bayyana wani ya ganka kana sallah zaka ji wani nauyi gobe ka kasa fitowa unguwarku amma yanzu da wani zai ganka kana wani abu na lalata na farko ba za ka so a ganka ba in kuma an ganka gobe ba za ka iya fitowa mutane su ganka ba in dai akwai kunya akwai imani a tare da kai To wannan shine abin da zai bambance maka tsakanin abu na da'a da kuma abu wanda yake kishiyarsa na saban Allah ko da babu nasi karar wanda aka fito aka gaya maka kala yake cewa wal ismu shi kuma abin da ake kira da saɓo, malam taskun ilaihi nafsu shine abin da zuciya bata samu nutsuwa da shi ba bata samu karkata zuwa gare shi ba da kwanciyar hankali walam yatma'an na ilaihi alqalb sannan rai bata kwanta da shi ba wa in aftakal muftuna koda masu fatawa sun yi maka fatawa sun ce da kai kaza shine daidai kaza shine ba daidai ba to in dai abin da suka gaya maka na daidai din ba gaskiya ne sai ka ji baka samu natsuwa ba in dai abin da suka gaya maka na daidai din kuma shine daidai to sai kuma ka ji ka natsu wa isnaduhu sahihun shi ma wannan hadisi sanadin sa yana da inganci mana riwaya ce da take ƙara sharhin waccan riwayar da muka karanta cikin musnad na Imam Ahmad duk da cewa waccan din ma tana musnad na Imam Ahmad da musnad na Imam Ad-Darimi to in ba manta ba muna karatu ne akan me akan tsantseni da barin shubha zuciyarka kadai za ta iya nuna maka cewa wannan abun ka yi taka tsantsan da shi to gujewa shubha shine duk abin da zuciyarka ta nuna maka cewa akwai shakka akan sa ka kyale shi shine zaman lafiya duk abin da zuciyarka ta gamsu ta natsu da shi to ka aikata halal ne an gane ko wa nabi sarwa'a bi kasri sin almuhmala wa fatiha ko kace sarwa'a ko kace sirwa'a duk ana faɗa da yi wa sinin fataha ko da yi mata kasra wannan alkunyarsa ce amma sunansa shine Uqba ibn al-Harith radiyallahu an Uqba ta dan Harith Allah ya kara masa yadda annahu tazawwaja banatan li abi Ihab ibn Aziz ya auri wata ya daga cikin ƴaƴayen Abu Ihab dan Azizu shi Abu Ihab din yana da suna nasa amma ya fi shahara da alkunyarsa alkunyarsa ita ce Abu Ihab kuma mahaifinsa shine aziz sai a ce da shi abu ihab ibn aziz amma sunansa ya zo a cikin ruwayar da take cikin sahih al-bukhari suna qarara hafiz ibn hajar yake cewa ita sa ita ma sunanta shine gunayya ko ganiya ana yi mata alkunya ita kuma da ummu yahya to da ka abu ihab shine sirikin uqba dan harith wanda ya auri ɗaya daga cikin ƴaƴayensa mata to bayan an yi biki an tare ango ya shiga ɗakin amarya irin masu zuwa ganin ɗakin amaryan nan sai wata gyatuma ta zo ko wata dattijuwa ta zo shine fa ra'atun faqalat sai wata mata ta zo masa sai ta ce da shi inni qad arda'tu uqba wallati qad tazawwaja biha ni kan na aure na shayar da kai kuma na shayar da matar da ka aura amaryar taka ma'ana kaga ma ta ji ko aiki ango yana murna zai shiga ɗakin amarya kuma a zo a ce auren haramun nema ma tsakanin su kwata-kwata domin bisa ga al'adar larabawa ba kasafai ba mutum yakan eh, mace takan haihu kuma ta shayar da ɗanta komin yawan ruwan nono da ya zo mata haka al'adar su take ba sa shayar da 'ya'yansu sukan ɗauki 'ya'yansu su kai su wasu su shayar musu da su to da haka zaka samu cewa akwai wata gyatuma ita kawai uwar shayarwa ce an kawo mata da an kawo mata ya an kawo an tara mata yaya da yawa duk ita take shayar da su da nonanta ana biyan ta kuɗi ita kuma da wannan kuɗin take samun abin gudanar da rayuwarta to irin waɗannan iyayen su sukan san wane na shayar da shi wance na shayar da ita to in ku haka ta faru a shari'a babu aure tsakaninsu ko da ba lokaci ɗaya aka shayar da su ba ta shayar da shi yaran. shekara ashirin da suka wuce daga baya kuma aka kawo mata yarinyar ita ma ta shayar da ita yanzu dai a musulunci yaron da yarinyar sun zama mai wa da kanwa amma na shayarwa kenan babu aure a tsakaninsu domin cikin abin da Allah ya haramta mana na aure wa akhawatukum minar ar-raba'a yan uwanku mata na shayarwa haramun ne ka aure su haramun ne ka aure dukkan reshenta yanzu ko da ba ita ba in ta haihu yar a matsayin yakka take da haka babu aure tsakanin kai da ita to da haka an yi biki an gama amarya ta tare ango yana ɗakin amaryarsa kawai sai wannan jatuma ta kawo ziyara tana zuwa sai ta ga ango kuma ta ga amarya sai ta ce subhanallahi ai wannan angon na shayar da shi amaryar ma na shayar da ita da haka a matsayin ya da kanwa suke kamar ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya babu aure tsakaninsu an gane ko faqala laha uqba sai shi wannan uqba dan haris shi angon kenan sai ya ce da ita ma a'lamu annaki arda'atni ko arda'atini ni dai a tarihin rayuwata ban san kin shayar da ni ba wala akhbartini kuma baki taba gaya mun ba me yasa haka ma'ana zai yi abin da ake cewa tabar kunya na dai tana hauka ni ai baki taba gaya mun ba ni ai ban sani ba to sakamakon haka duk da cewa abu ya faru kuma shi sahabi ne kuma annabi yana nan kaga kenan dole a daga magana zuwa ga sama fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul kuma neman gaskiya ake yi ba son zuciya ake yi ba in wani ne sai ya ce kakki sake faɗa ya bata toshiyan baki ko ya waye. ya dau amaryarsa ma su canja gari ko a ce yarfan siyasa ne za a haramta masa matarsa yace ba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam take hau abin hawa bai zame ko ina ba sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil madinati cikin garin Madina kenan su ba ma a Madina suke ba a lokacin sa'alahu sai ya tambayi annabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da shi to kaifa wa kad qila yanzu ya zan yi maka an riga an faɗa magana zarar bunu ta riga ta faɗa ya muka iya kuma haka Allah ya ce in dai an shayar da kai da mace to babu aure tsakanin malamai suka ce wannan yana nuna me wara'u na sahabbai tsantseni da shi zai iya fakewa da cewa a tarihin rayuwarsa ba a taba gaya masa ba a tarihin rayuwarsa shi bai sani ba ya kunnan uwar shegu kawai ya ci gaba da zamansa da amaryarsa amma tsantsenin su da ba sa yadda su aikata wani abu sai sun tabbatar da halaccinsa duk abin da ya shiga musu duhu za su yi tambaya in an warware musu kuma ko hukuncin bai musu daɗi ba shi suke bi da haka wannan shine abin da wannan hadisi yake nuna mahallin shahidinsa shi shine wara da kuma gujewa shubha irin ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ma haka ake so ka kasance duk yadda ka kai da san abu in dai wata shubha ta gifta akan sa rabu da shi domin ya fi maka zaman lafiya ya fi maka kubuta sai ka zauna lafiya ciki lafiya baka lafiya yanzu da ya dage ya ci gaba da zaman aure da matar har Allah ya nade kasarsa ba zai samu kwanciyar hankali ba domin suna dada kwanaki shakka tana dada shiga zuciyarsa yanzu ya sadu da ita yana cikin wani tunani anya kuwa sadu wannan ta halarce ko ta haram to ana ana nan kuma za ta ciki ta haihu kaga tunani ya zama biyu shi ma wannan dan na halal ne ko na haram ana nan a ƙara na biyu to an ƙara shiga cikin duhu a ƙara na uku har 'ya'yan su yi jikoki to har ƙasa ta naɗe kuma in dai mai imani ne abin ba zai rabu da zuciya. kai ko ba mai imani bane ba ai saban Allah baya barin a samu kwanciyar hankali kwanciyar hankali tana cikin ban Allah in zaka shekara miliyan kana saba wa Allah wallahi zuciyarka ba za ta samu natsuwa ba Kullum kai sai abin ya zo a ranka shi yasa idan ma mutum ba zai tuba ba yi da imani to sai shi ya biyo masa ta wata hanyar to wannan mummunan tunanin da yake damun ka yake hana ka sakewa sha kwaya mana ka manta da shi sha giya man ai maka wata allura man ka fita daga hayyacinka dan ka daina tunanin to amma ƙaryar banza a ɗauri kashi ko a bata igiya da allurar ta sake shi kuma zai dawo cikin tunanin shi yasa da yawa masu aikata manyan laifuka ba sa zama sai da shan kwaya ba sa zama sai da shan kayan maye shedan ne ya riga ya kai su ta canya kifar kuma duk da haka sai ya sake fito musu ta wata hanya saboda zuciyar ba za ta natsu ba haka Allah ya yi ta in an bi Allah ta samu kwanciyar hankali in an saba masa kuma wallahi ba yadda za a yi ta samu kwanciyar hankali to da ka gudun kada a fada cikin wannan nadama da kaza da kaza yasa wannan sahabi ya maza je tambaye annabi dan ya kubuta daga cikin shubha kuma dan ni. wannan yayi kama da irin abin da yake faruwa a yau na cikin shege da akan samu a wasu lokuta mace ta yi cikin shege ko wani yawa mace ciki kuma sai shi dan ya zuga su ku kashe dan wai dan ku huta ba za ku huta ba inda kuna da tunani daya na sabawa Allah ta hanyar zina da zarar kun kashe cikin kuma tunani ya zama nawa biyu dan yanzu laifin ya haihu duk lokacin da za ka yi bakin cikin kai zina to kuma sai bakin cikin kai kisan kai ya zo kuma ka sani ko a lahira tuhuma biyu ce tuhumar cikin shege da tuhumar kisa shi yasa masu hankali waɗanda da sauran imani a zuciyarsu in sun yi cikin shege ba sa yadda su kashe su haƙura da bakin ciki ɗaya ya ishe su a zamanin annaba an yi cikin shege amma ba a kashe shi ba ba a kashe shi ba ba a kashewa iyayen su tuba su yi nadama tasu ta wuce shi kuma ɗan sai a samu a ɗauke shi a yi tarbiyyarsa kar a bar shi ya tashi wa tangaririya babu masu kula babu kaza ba to in ya tashi sai ya tashi yana jin haushin kowa sai ga tun da shi ma ga yadda ya kasance to komai ta fanje mafanjan kowa ma sai ya shafi laifi irin nasa ko kuma kowa sai ya ɗanɗane takaici da bakin cikin rayuwa irin yadda shi ma yake ɗanɗana to da haka ya kamata a lokacin da muka yi wa Allah laifi ɗaya ɗan ya yi riba a kanmu da kuma mu kokari mu dawo cikin hayyacinmu kada mu yadda ɗan ya sake amfani da wannan laifin ya sake kuma ingiza mu cikin wani mummunan laifin sai ya bar mu da takaici wani kan wani mai hayayyafa da haka wannan bawan Allah ya hau abin hawansa ya taho har Madina ya samu annabi ya tambaye shi ya ce kaji kaji an yi na aure ne da matata bayan mun tare sai wata jatuma ta zo gidanmu da ta zo ta ganni ta ga matar sai ta ce duk ta shayar da mu to yanzu ya auren yake sai annabi ce kai fa wakil to ya zan maka bayan an riga an faɗa haka dole sai dai ka ɗau dara ka ɗau dangana ka je ka rabu da matar babu aure tsakanin kai da ita tunda yar uwarka ce ta shayarwa yace fa faraqaha uqbatu Uku ba sai je rabu da wannan mata wa nakahat zawjan ghayrahu ta je ta auri wani mijin ba shi ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi kalmar ihab da aka ce abi ihab malai ce bi kasril hamza da yiwa hamza kasra ihab ba ahab ba ba uhab ba wa azizu bi fathi al-ain wa bi zayin mukarrara kalmar aziz da yiwa ainun fataha da kuma zayin wacce ta maimaitu a tsakiya da kuma a ƙarshe dan aziz kenan kalmar azizu yana daga cikin sunayen da larabawa suke sawa kuma musulunci bai hana ba annabi ya san suna sa waɗannan sunayen kuma bai yi musu inkari ba domin me domin dai asali sunan na Allah ne wallahu azizun zuntiqam da haka yana daga cikin sunayen Allah al-aziz amma tare da haka kuma larabawa suna sa azizu kuma manzo Allah bai hana su ba yana ji suna faɗa bai canja musu sunan ba sai malamai suka ce wannan yake nuna ya halatta a sawa mutum suna Allah amma banda kwaya daya shine Allahu shine ba a sawa kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa a cikin al-azkar eh, al-azkar na Imam Nawawi yayi babun sunaye yace malamai sun yi sabani ana iya sawa mutum sunan Allah kamar a ce Ar-Rahmanu kaulan wahidan dai an san Abdurrahman to amma wani zaka ji an cire Abdurrahman din sai a ce Ar-Rahman wani a ce Ar-Rahim a madadin Abdurrahim al-malik a madadin abdul malik ya halatta wannan wasu malamai suka ce eh sai a sa amma kar a sa ma'arifa kar a ce al rahman rahim aziz malik amma kar a ce ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus domin shi nasa Allah yakan sa musu waɗannan galibi tare da cewa a wani lokaci yakan cire musu kamar wallahu azizun ai babu ma'arifa a ciki to dai imamun nawawi ya kawo maganganun malamai da yawa yace kai dai ƙarshe an ce asa. amma dai wanda bai halatta a sa ba shine Allahu domin Allahu shine asalin sunayen Allah duk sauran ƙarin bayani ne a kansa duk inda Allah zai fara bayanin sunayensa da wanda yake budewa shine Allahu huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwar rahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun daka Allahu suka ce shine kadai ba a sawa amma sauran za a iya sawa mutum to daka shi wannan bawan Allah sunansa azizu kuma zamu ga a cikin suratu maryam a suratu yusuf an yi ta kiran sarkin misra da azizu ko wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an kuma an yi ta kiransa da suna malik wa qala al maliku tuni bihi astakhlisu li nafsi da al maliku da al azizu duk sunayen Allah ne da haka dai babu laifi wannan wa anil hasan ibn ali radiyallahu anhuma an karbo daga hasan dan ali Allah ya kara musu yadda ya ce hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na haddace daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kai tsaye ba wani ne ya gaya masa cewa annabi ya ce ba malamai suka ce wannan ke nuna sahabbai a wani lokaci musamman yaran su waɗansu hadisan da suke rawaitowa ba su suke ji ba manyan ne suke ji su gaya wa yaran domin akwai majalisin da in annabi ya zauna yaran ba sa zuwa saboda majalisin manya ne in ma sun zo ba sa iya tankawa saboda mai saboda ɗabi'a da ladabi irin na sahabbai manyan kananan su suna girma manyan su Abdullahi dan Umar ce, wata rana muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar ga Umar ga Usmanu, ga Aliyu ga duk manyan sahabbai sai manzo Allah ya tambaya wace bishiya ce daga cikin bishiyoyin dawa suka yi kama da mumini Abdullahi dan Umar yace manyan sahabbai suka shiga ana ta canki faɗe cikin cikin bishiyoyin dawa wannan yace bishiya kaza ce annabi yace ba ita bace wannan yace kaza ce annabi yace ba ita bace duk a ƙarshe suka kasa can kowa yace ni ko tun a farko na ji wacce ce dabino ce amma yace ba zan iya faɗa ba ga Abubakar a gabana ga Umar babana ga Uthmanu ga Aliyu ba su yi magana ba ni in yi ba zan iya ba to da haka yace sai annabi yace musu ai ita ce dabiniya a ƙarshe da suka kasa annabi ya gaya musu Abdullahi dan Umar yace sai da muka taso da babana Umar ya kamo hannu na zamu dawo gida sai na ce ya baba ai ni tun lokacin da annabi ya wannan tambayar ni na san amsa yace to me yasa baka faɗa ba yace a ina ga ka ga Abubakar naga duk ba ku magana ba ya zan ce wani abu sai Umar yace kash ina ma ka faɗa ko ni ban canka ba a ce dana ne ya canka kaga wannan dabi'a ce ta girmamawa irin ta sahabbai da haka wani lokaci ƙananan ba sa zuwa majalisi in sun san annabi yana zaune da manyan sahabbai musamman ma in sun ga zaman akwai wani nau'i na keɓancewa domin wani lokaci idan annabi zai keɓance za a tattauna wasu abu masu muhimmanci kamar yadda dai muka saba a yanzu za ka ga in manya za su tattauna wani abu ba sa jawo yara kai ko da yaran ba wai mashirmata ba ne masu hankali ne akwai abin da sai manya sai manya da haka wani abin in annabi zai tattauna shi mai muhimmanci abubakar da umar kawai yake ja sauran duk ba a yi musu izini su zo wani lokaci a jawo da Uthman amma galibi Abubakar da Umar in annabi zai tattauna wasu abubuwa masu mahimmanci to da su yake keɓewa. da haka Hassan yake cewa wannan maganar da zan gaya muku ni da kaina na ji kuma na haddace ta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai wani ne ya gaya mun ba to sannan malamai suka ce wannan ya faru ne lokacin alhassan yana yaro karami domin har manzo Allah ya bar duniya ma Hassan bai balaga ba yaro ne dan karami domin annabi sallallahu alaihi wasallam har yana madina yakan dauke shi ya saba shi a kafada ya saba zaidu dan harisa a kafada ya rinka daga su sama yana allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so waɗannan ƴan tagwaye nawa domin ni ma ina son su haka yaro ne karami har annabi ya bar duniya ma bai balaga ba to amma zai faɗi wannan ya haddace wannan magana sai bayan manzo Allah ya bar duniya da dadewa ya zo yake faɗa to sai malaman hadisi suka ce kenan wannan yana nuna ya halatta yaro yayi ilimi yana karami amma ba da ilimin kuma sai ya yi mai sai ya girma shi yasa cikin malamai akan jinjina wa imamu malik shine wanda tun yana yarinta Allah ya tara masa ilimi kuma tun yana yaro ya fara ba da ilimi domin maliku tun bai balaga ba ya fara fatawa a madina kuma har ta kai dattawan malaman madina suka sallama masa suke cewa la fita wa malikun fil madina ina za mu fatawa maliku yana madina domin yaro ne karami wanda Allah ya bashi ilimi kuma sannan ya ce masa koyar da ilimin tun yana yaro da haka sahabbai dai sukan yi karatu suna yara in kuma sun girma sai su bayar da ilimi ya halatta yaro ya ruwaita hadisi yana karami ko ya ji hadisi yana karami amma kuma ya ruwaitar da hadisin da karantar da shi sai bayan ya girma hujja da wannan hadisi na alhassan dan aliyu dan abi talib Allah ya kara musu yadda yace manzo Allah yace da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da baka kokonto zuwa ga wanda kake kokonto zuwa ga wanda baka kokonto wannan ma ka'ida ce mai matukar muhimmanci cikin addinin musulunci da kuma rayuwa baki daya tana daga ci wannan hadisi yana daga cikin hadisai guda hudu da muka faɗa cewa ginshikin addini a kansu yake wada amma la ya'ani ka wa amalan nabi ittaqi shubahat wa izhad wada amma la ya'ani ka wa amalan nabi niyya a wata eh, wani kididdigar da lissafi shine hadisan, da amma yuribuka ila ma la yuribuka ma'ana ka bar abin da kake kokonto zuwa ga wanda baka kokonto sawa'an na addini ne ko na rayuwa duk abin da zuciyarka bata nutsu da shi ba to abin da yafi fita tsakaninka da Allah ka kyala wannan abu duk abin da zuciyarka ta gamsu da shi to abin da yafi fita tsakaninka da Allah shine ka aiwatar da shi fa inna sidqa tumanina domin ita gaskiya ko da yaushe kwanciyar hankali take sawa wa innal kadhiba riba ita kuma ƙarya ko da yaushe kokonto take sawa duk lokacin da kai gaskiya ko ka aikata gaskiya ko aka gaya maka gaskiya sai ka natsu amma ko kai ka gaya wasu sai ka ji ka natsu ba ka shakka aje ko gaban wa a nemi dalili amma duk lokacin da kai ƙarya ko aka yi maka ƙarya to sai ka ga hankalinka bai kwanta ba sai ga kana kokonto sai ga kana shakka wannan hadisi asalin sa yana cikin sahih al-bukhari amma iya da ma buka ila ma la buka sai dai fa inna sidqa tumanina wa innal kadhiba riba wannan yana cikin sunan na Imam Tirmidhi kuma eh, ziyada ce wacce take hasana mai kyau akwai waɗansu eh, ziyadojin ma ban da wannan a wata ziyadar ko wata riwayar fa inna sidqa yunji da amma yuribuka ila ma la yuribuka fa inna sidqa yunji gaskiya tana tseratar da mutum duk da wasu malaman suka ce waccan ruwayar ta fa inna sidqa yunji tana da rauni kamar yadda Sheikhul Albani ya nuni cikin jami sahih al-da'if jami rawahu at-tirmidhi wa hasan wannan hadisi da wannan ziyadar imam at-tirmidhi ya rawaito ta kuma yace hadisi ne hasanun sahih ma'anahu imam an-nawawi Allah ji kansa da rahma yace ma'anar hadisin shine utruk ma tashukku fihi kabar abin da kake shakka wa khuz ma la tashukku fihi ka ruki abin da baka shakka to wannan shine ainihin addini addini ana gina shi ne akan me yaqini zaka duk abin da zaka yi wa Allah da sunan ibada ka samu yaƙini ka samu tabbas ta hanyar Qur'ani ko hadisi to wannan ka sai ta natsu sai ka bauta wa Allah kana da nutsuwa da kwanciyar hankali kana jin garantin Allah din kake bautawa amma duk abin da ba haka ba ka gina ibadarka kai, to zaka zama cikin kokwanto, cikin shakka kuma Allah madaukakin sarki ba zai karba aikin da aka gina shi bisa ga kokonto ko shakka ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت دقنا عائشة الله يكارمته يداتتي كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام سيدنا أبو بكر الصديق الله يكارمه سيدا يا كسنشي ينا دوان باوا إن أكتش غلام أنا نفهم باوا dan annabi ya hana su su ce abdi sai dai ka ce gulami tunda Allah yana cewa bayinsa abdi to kuma ai bai kamata ba kai kuma ka ce me abdi kai dai ka ce gulami yaro na amma duk inda ka ji magana yaro to ba wai ɗan da ka haifa ba ne ba suna nufin bawanka to da haka nana Aisha ta ce sayyidina Abubakar yana da wani bawa yukhriju lahul kharaja wanda shi ya dora eh, wanda yake kawo masa haraji sayyidina Abubakar ya dora masa haraji yana daga cikin abin da ake yi wa bayi ko ka dora masa fansa ko ka dora masa haraji haraji shine ka ce da shi na ɗora maka kullum zaka kawo min naira ɗari in ka samu miliyan ka je ka kashe kayanka ni dai naira ɗari zaka kawo min suna iya wa bawa haka kuma kana iya ka kyale shi je ya duk wahala ko miliyan nawa ya samo kuma in ka zo ka kwace kuma in ka ci ka ci halal to amma masu adalci daga cikinsu an fahimta ma'ana su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka rayu a lokacin bayi su ba sa bautar da ba sa azabtar da bayi irin yadda jahiliya take azabtar da bayi in ma ba za ka yanta bawa ba to sai ka mu'amalance shi da kyakkyawan mu'amala domin shi ma mutum ne kamar ka Allah ne ya kaddara masa ya kasance cikin irin wannan yanayi na bauta a karkashin ka to da haka su a madadin su rinka barin bayan su je su samo duk abin da suka samo su kwace sai su ce a'a in dai sun san bawa ne ya iya sana'a ko yana da ƙarfin aikin ƙarfi kuma sun san a wuni dai in ya wuni yana aiki akalla zai samu ɗari sai su ce to ka kawo talatin kai kuma ka je ka ci saba'in amma fa a ƙa'ida ta musulunci inda sun ƙwace dukan ba su yi laifi ba don musulunci bai haramta haka ba to da haka sayyidina abubakar shi ma yana da bawa sai ya sa wa bawan nasa haraji ya kyale shi ya je ya sana'a ya ci abin da ya samu amma ya kawo kaza to shi kuma sayyidina abubakar sai ya zama cewa wannan abin da bawan nasa yake kawo masa na haraji da shi yake ce fanan gidansa kullum shi yake ci wa kana ya akulu min harajihi nana aisha ce abubakar yana ci daga wannan harajin na bawansa ne fa jaa yawman bishai wata rana bawan ya je yo aiki da ya zo sai ya kawo sayyidina abubakar wani abu na abinci fa akala minhu abubakar sayyidina abubakar ya sa hannu ya dauki wannan abu ya kai baki ya ci faqala lahul gulam yaron sai da ya bari abubakar ya gama ci to sannan sai ya fara bashi labari mai gida ka san ko me ya faru tadari ma haza ka san ko me wannan abin da ka ci to kaga akwai magana kenan akwai tashin kulli faqala abubakar sai zaina abubakar yace da shi wa ma huwa to menene shi ya dauka kamar komai kamar kullun abin da ka saba kawo min ne na halal nake karba in ci kuma ba laifi bane Allah ya halatta wannan mazala ya tabbatar da wannan amma me kake nufin ka ce ƙala sai yaron ya ce kuntu takahantu li insanin fil jahiliya shi wannan abu da ka gani da tun kan musulunta tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a lokacin jahiliya kenan nakan yi duban ƙarya nakan yi kahana kahana shine duba mutum ya bada labarin abu zai faru gaba amma na ƙarya daga na ake cewa boka ko ko duba ya ce to na yi wa wani mutum duba ne a lokacin jahiliya domin a wancan lokacin yadda mutane suka yadda da dubar to har ma idan bukatar su tattaso hankalin hankalinsu yakan bace har ma ba ɗan duban gaske ba ma dan bogin ɗan duba sai ya ce ku zo mi muku duba saboda ba sa komai sai an duba musu in tafiya zai sai an duba aure sai an duba kasuwa zai je sai an duba gida zai shiga sai an duba komai sai an duba masa to shikenan su kuma masu wayo sai suka samu hanyar samun kuɗi tunda sun gane hankalinku ya ɓace to bari su ta dukan jaki kawai suna kwashe kuɗin da aka yace na wa wani mutum duba ne a lokacin jahiliya wa ma uhsinul kahana kuma ban ma iya duban ba kawai dai na fahimci wawa ne shi na daki kansa na damfare shi ina jin na taɓa gaya muku mun taɓa tattaunawa da wani boka gaddi ne abokin karatu sai nake tambaya sa nace dan Allah wai kaiwa ne ya ake kake iya damfara mutane ni dai ka san na san ƙarya kake ba wani wayo da zaka yi min ni na san waye kai sai yake gaya mun logic din da dabara yace wallahi ka sani a ƙasar Hausa da wuya ne ka samu gida babu Fatima ko Aisha in dai a ƙasar Hausa ce Fatima ko Aisha yace to abin da muke yi shine da zaran mace ta zo hankalinta a tashe kuma na farko akwai psychology sign da ce da aka kana mace tana zuwa ko ma ba mace ba ko namiji duk mutumin da ya zo maka tsaya ka kalle shi da kyau za ka iya gano bakin ciki yake ko farin ciki yake domin waɗannan abubuwan ba sa ɓuya in dai mutum yana bakin ciki ka tsaya ka kalle shi tsam sai ka gane in yana farin ciki ka tsaya ka kalle shi tsam sai ka gane ya ce to farkon abin da muke in mace ta zo sai mu tsaya mu kalle ta tsam ba za mu kura mata ido ba kar ta gane mu muna tsata kallanta muna karanta abin da muke karanta a zuci na ismul dabara akwai ismul layal azab akwai ismul dabara to ismul dabara ne wannan yace to can idan ta fara faɗa sai mu ce yi shiru shiru dama mun dauki mun dauki layin gano me take so ta ce alamomin da ta zo mana da su sun nuna mata in tashin hankali take in farin ciki tana fara faɗa sai kace kwantar da hankalinki ishiru lalle akwai matsala to daman duk mai bakin ciki ya akwai wanda ya zo wajen boka ma akwai matsala Ya ce to sai in jagoran numfashi sai in ce wace ce Aisha ai ko yan mijina ce ai ko kanwa saboda dole dai a familin Bahaushe sai ka same ta wace ce faɗi a ai ko kaza kaza kaza sai ta hau aman sai ce to ki lallai za a yi wani abu lallai wannan ta tsaya ta dage miki a tsaye take ke ma sai kin miƙe to kaga ta miƙe ita ma ta miƙe kamar wanda ya haɗi ta ɓarya ba kwanciya ba zama ya ce to wannan shine dabarar da muke musu to shi ma wannan bawan Allah ba wai iya duban yayi ba amma dai dabaru ne da haka ya ce da wani mutum ya zo min na fahimci yana cikin damuwa na yi masa dabaru na ce zan masa duba kuma ban iya duban ba illa anni tuhu sai ya yaudararsa dai kawai da nayi fa atani bi zalika dan haka wannan ladan duban ne tunda ne masa duban ba mu sake haduwa ba tsawon lokaci har sai da yanzu musulunci ya zo ma na musulunta to ya katsance muka haɗu a kasuwa sai ya biya ni wannan ladan duban nan tsohon duba da ne masa yace fa fani bi zalika fa hadha ladhi akalta minhu da haka sai ya biya ni wannan ladan dan haka kai Abubakar yanzu abin da kaci baka san me kaci ladan duban da aka bani ne kuma duban ma na bogi kuma tun lokacin jahiliya mai ruwaya na Aisha ta ce fa a adakala Abubakar Bakrin yadahu faqa a kulli shay'in fi batnihi saboda tsantsenin sahabbai Abubakar ya sa hannu a baki sai da ya amayo duk abin da ke cikin sa saboda ba su yadda su ta haram ba tsantseni irin na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam inda kai ne daga ce to shikenan Allah kiyaye gaba afallahu amma salama sai shedan ya tattuno maka da waɗannan ayoyin ai al-islamu yajibu ma qabalahu duk sai ya taro maka wannan tawilin domin shaidan da kake gani in ya so ya batar da mutum ya iya ayoyi sai ya jawo maka su domin da zai batar da annabi adamu ma haka ya masa nasiha wa qasama kuma wa qasama huma inni lakuma laminan nasihin sigan mai nasiha yazo dan yazo tantiriya zai annabi ya kula shi Allah ya ce fadallahu ma ya kafa musu dalilai amma din na rudi ba na ba na gaskiya ba yace hal adulluka ala shajaratil Kuldi wa mulkin la yabla adamu kana son in nuna maka wata bishiya ta dawwama da mulkin da ba a tsufa in an shige shi kuma haka ne aljanna ba a tsufa a cikinta kuma adamu ba zai so ya fita daga aljanna waye zai so ya shiga ya fita to amma kuma shedan ya san ai Allah ya ce wa adamu kar ya ci wannan bishiya to da ka ya tara masa falala ya tara masa nasihohi da wasu bayanai dan ya mantar da shi wancan umarnin a ƙarshe kuwa annabi adamu ya manta da wannan abu walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya mantuwa ce ta dauke shi ubangiji ya ce walam najid lahu azma ba ganganci yayi ba mantuwa ce ɗabi'ar da muka halicce shi akan ta ne amma mun gaya masa cewa shi dan dan abokin adawarsa ne inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa wannan dan ka ne da kai da matarka kar ka yadda ka bi shi zai fitar da ku daga aljanna ku yi tsiya a rayuwa domin duk wanda ya fita daga aljanna sai ya yi tsiya tsiya ba ta rashin makoma mai kyau ba tsiya ta wahalar rayuwa domin wahalar rayuwa ma tsiya ce to da haka mu kiyaye sharrin shaidan tsantseni yana taimakawa wajen ka kubuta daga sharrin shaidan duk abin da zai nuna maka na halacci da wata shubha da wani kau da kai da wani mai karka biye masa abin da ya fi kubuta shine abin da sayyidina abubakar yayi anan ya kakaro amai ya fitar da dukkan abin da ke cikinsa da ma wanda ya ci yanzu da ma wanda tun naɗa zuni duk ya amayar ya huta rawahu al-bukhari wannan hadisi imamu al-bukhari ya rawaito shi kaga wannan yana nuna mana tsantseni na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace al-kharaj shay'un yaj'aluhu as-sayyidu ala abdihi yu'addihi ila as-sayyidi kullu yawm abinda ake nufi da kharaji shine abinda shugaba yake dorawa bawansa ko mai shugaba yake dorawa eh, yaransa dan ya rinka kawo masa a kowane wuni wa baki kasabihi yakunu lil abdi sauran abinda kuma bawan ya samu ya je ya rike kayansa a gurguje wa annafi an karbo daga nafi'u anna umar ibn al-khattab cewa sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kana farada lil muhajirin al-awwalin awwalina arba'ata alafin sayyidina umar lokacin da ya zama halifa sai ya sa aka warewa muhajirai na farko sahabban farko waɗanda suka yi hijira waɗanda suka shiga musulunci a farko kafin kowa sai ya sa a ware musu albashi a gwamnatin musulunci kowane ɗayansu ana bashi arba'ata alafin dubu hudu fi arba'atin cikin kaso ɗaya bisa hudun abin da aka samu na dukiyar ƙasa ko fi arba'atin wasu suka ce fi din nan bi ma'ana lamu aili arba'atin saboda dalilai guda hudu dalili na farko sune muhajirun al su sune farko waɗanda suka hijira sune as-sabiquna ila al-islam suka riga kowa shiga musulunci sun je badar sallau sallau alqiblatayn kuma sun yi sallah ƙibla guda biyu sham da kuma makka saboda wannan hujjoji guda hudu ko dalilai guda hudu yasa ake ba su albashi waɗansu malaman suka ce a'a ɗaya bisa hudun sahabbai ya ce aiwa haka ba dukansu ba ko almuhajiru na ɗin wallahu ta'ala a'ala wa a'lamu wa farada libnihi salasata alafin amma ɗansa abdullahi dan umar shi ma yana cikin sabiqun al-awwaluna ila al-islam yana cikin al-muhajiruna yana cikin waɗanda suka je eh, suka yi sallah kibla guda biyu da sauransu amma abdullahi dan umar sai sayyidina umar yace shi a rinka bashi salasata alafin wa a dubu uku da ɗari biyar a madadin a bashi dubu hudu kar a daidaita shi da manyan sahabbai faqila lahu sai aka ce da sayyidina umar huwa min al muhajirin yayi shi ma yayi hijirar falima naqastahu min arba'ati alaf me yasa shi ba za ka cika masa dubu hudun ba ka rage masa ɗari biyar faƙala sai ce inna ma hajara bihi abubu ai shi babansa ne ya kawo shi hijira ba dan kansa ya taho ba malamai suka ce wannan yana nuna tsantsenin umar da wara'un umar inda kai ne yau ka samu ciyaman na lokal gamman ko kansila har akuyar gidanka tana da albashi amma sahabbai ba haka suke ba ƴaƴansu ma wanda sun cancanci su ci albashin sai dai su rage musu ba dai su kara musu ba kaga wannan yana nuna maka bambancin shugabanninmu a yau da shugabanninmu a jiya shugabanninmu na jiya al'ummar su ta dame su ba kansu ba shi yasa kuma Allah ya kula da su bayan ba sa nan Umar ba wani ba wata jarida da ta dauko labarinsa ba wata fasta da aka buga shi babu wani kundin tarihi irin namu na yau da yake dauke da sayyidina Umar amma ayyukansa na alkhairi da hadisai suka rawaito yau ambatansa ya fi na sarkin garinku yau sunan Umar ya fi na shugaban kasar garinku duk da yana da media yana da jarida yana da talabijin yana da kaza yana da kaza saboda me saboda in ka nuna kanka kake so to sai Allah ya manta da kai amma idan Allah ka so to shi kuma ba zai manta da kai ba shi kuma shi yafi kowa alƙawari shi zai iya yada ambatanka yada wadda jarida ba za ta iya ba wallahi gidan rediyo ba za su iya ba wallahi amma idan ya so sai ya sa ka ya wanzu irin yadda ya wanza da ambatan mutanen kwarai annabi ibrahim da duk wanda suka bi tafarki irin nasa waje alli lisana sidikin fil akhir yace ka sanya ambato na ya wanzu cikin yan baya kuma Allah ya amsa babu wata al'umma da za a yi bata san ibrahim ba dole sai ta san shi har Allah ya nade kasarsa ambatan ibrahim ba zai buya ba to haka nan dukkan wanda ya bi Allah dukkan wanda ya kyautata aiki dukkan wanda ya fifita san Allah akan san bukatunsa to haka Allah zai cika masa alƙawari da haka sayyidina Umar ya kiya ba ɗansa Abdullahi ɗan Umar cikakken albashi kamar yadda ake ba wa sauran sahabbai ya fake da hujjar cewa yo ai shi ba shi ya zo da kansa hijira ba babansa ne ya kamo hannunsa ya zo da shi ya kulu laisa huwa kamar hajar bi nafsi da haka ya ai shi ba zai yi daidai da wanda ya hijira dan kansa ba rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa natiya ibnu urwa as-sa'di an karbo daga adiya dan urwa as-sa'di as-sahabi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yablughul abdu ay yakuna minal muttaqina bawa ba zai kai matsayin ya zama cikin masu takawa ba hatta ya da amala ba asa bihi har sai ya bar abin da babu laifi hazaran lima bihi lima bihi al-ba'as dan tsoron kada ya fada cikin mai laifi ma'ana har abin da ake ganin ba laifi bane in dai kana so ka zama kammalallen mutum to sai ka kiyaye sai ka yi taka tsantsan dan gudun kada ya jefa ka cikin me me laifi irin abin da ba Bahaushe yake cewa ana barin halal dan kunya akwai abubuwan da ba haramun ba ne, amma matukar kana so ka zama cikakken mutum to sai ka guje musu su ne shubha domin in kana aikata su ana nana nan za su jefa ka cikin haramu kamar misalan da muka yi ta kawo a darasin mu na baya yawo ba hula a kasar Hausa ta waya ce to fa in kana so ka zama kammalallen mutum ba ka yi haka ba ko ba haka ba yanzu a ce sarki yana yawo ba hula a naɗa shi sarauta wallahi ba zai yi sarki ba liman yana yawo ba hula yanzu ka yadda ya zame maka liman ranar idi gashi da kaga ba za ka bari ba to mutanen da suke so su kammala suna duba irin waɗannan abubuwan su guje musu ba wai dan ba haramun bane dan gudun kada su jawo musu tawaya kada su jawo musu kaskanci kamar tafiya kana shan rake kana ta rake kaga gudun kada ya zuban maka da mutunci gudun kada ya jefa ka cikin aikata abin da bai kamata ba ka tafi kana murshe yin motsin gemu kana busa ta kana afawa wannan ma duk zai zuba maka da mutunci amma ba ta aka yi maka kuma haramun bane ba to da haka manzo Allah ya ce mutum ba zai zama cikakken mai tsoron Allah ba hatta wasu abubuwa na halal ya guje musu dan tsoron in ya zurfafa a halal to zai iya jansa kuma zuwa ga haram domin fudulul mubahat suna jan mutum zuwa ga zuwa ga haram su ne dai shubaha. duk wanda ya fada wa kwa ko zai fada cikin haram Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan tirmizi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasan kuma an yi daidai da mun zo karshen babi kuma lokaci yayi alban da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kusurin Allah ya fi mana assalamu alaikum wa